cikin rayuwa ta, har zuwa girma na in ba a yanzu a girman ganawa ba dangin ubana da ya taɓa hutowa kankanin cikan kan yayun shi ya dafa min gaskiya babu shi a cikin rayuwa rayuwata. Kallabin shirin ta wannan makon 'yan uwana mata Salamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu. Daga mu sai mu mu faɗi abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma. Ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdul. Wani batu da ke kawo rashin jituwa tsakanin ma'aurata har waɗansu lokuta ya kai ga mutuwa aure shine batun auren mata da suke aiki ko kuma sana'a. Sau da dama a maimakon aikin da matan ke yi ya zama alheri da taimakon iyali, yakan zama dalilin kishi ko gori tsakanin ma'auratan. Za mu nazarci wannan lamarin. mu ta mako kuma wata mace ce da ta rayu cikin maraici da rashin gata amma ta ƙudiri aniyar inganta rayuwarta za ku ji matakan da ta ɗauka domin cimma wannan burin ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. kai ga hiranmu da mu ta mako. Bari mu nazarci dalilan da ke kawo rashin jituwa har waɗansu lokuta mutuwa aure, sabili da aiki ko kuma sana'a da mata ke yi a gidajen aure. Sarayya gida da Bello Ako da kuma Asiya Aliyu. To ni da gaskiya a gani na kin san da yake mu mata mun iya hira ne, mm. taɗi, amma kuma ba wai mun iya wai irin kaka ba bane bane mu faɗa abubuwan da muke yi ba. Ba zai taɓa yiwuwa ba a ce wai kina aiki kina gidan mijinki a ce ba amfana da ke ba sai dai idan baki faɗi to kuma kin ga mu ba wai muna son bane irin a rinka irin mu rinka faɗan abubuwan arzikin da muke yi ba to shi yasa hala ta da ba mu faɗa ba a ganin abubuwan da muke yi amma yanzu ko da in gaya miki dai magi kika ƙara hala shi ya so yanda za a rinka sa magi shida shida a cikin miya ke kuma ga miyan ba zai rinka manɗo ba kika ƙara mm. kina sa magi goma a cikin shi a ah, ba mm. zai kici mishi ah ya ka ji yau ta yi daɗi ka ce eh sai ki ai na ƙara magi hudu ne ba Ba an san ku da gori a ba ma yi gaskiya <laughs> ai muna yin gori akan gagarumin abu ne ba irin kanan abun da muke ba kuma wallahi wa'annan abun su ma suna cin kuɗi sosai sannan gomban da ma haka yanzu ko da muka zo muka ɗanyi wani abin a gidan wata rana kan aka zo ka ɗanyi to kin ga ko wallahi mata ma sun fi ma fitina alheri fa akan maza to saboda mu yanzu ya ka dan abu dan kaɗan kisan mu mata da zuciyar mu take ne kuna dan magana aka ce wani kai ya kin yi kyau sai mu shekara ba mu mata da wannan zance ba su ko maza yanzu ki siyo musu kaza ki farfesa musu ki ce gashi nan yau mai gidana saboda kai na yi shi mm. gobe da kin yi laifi zai ce ai dama ba kin raina ni ba abin da kike mu saboda su ba su kai mu tunawa da kuma kankamo da kuma irin son abin arziki ba ko mun kankamo ni anya na kamar kila ma kila zargi ya shiga tsakanin su ce ko kin dan mishi barbadi. to a cikin kayan lalle kika bada ko to kin gani duk zai iya kasancewa saboda kin ga su maza ba su cika irin gane abin so ko kuma abin arziki da ake musu banan da nan sun fi irin ka gajirce ka musu abu kamar irin ki a dashi ki diba mm. sai ki zo ki rinka mishi liki da shi hala shi ne za su fita to kuma an aka ya kamar kamar ba laifi bane madiha shi ma yana namiji yana son kyautatawa ko ba sai a mishi bikin ba namiji in ji hausa suka ce wai tabar makashi in dai zaki shimfida kashi ki kwanta ki ji daɗi eh to zaki shimfida namiji ki kwanta ki ji daɗi to matsalar da ake samu wurin mace ko mai sana'a wanda tana samun garinta da mace mai aiki hmm. shine wani lokacin kishi yakan shiga tsakanin shi mijin da abin da take samu. A mahanganki? Eh a tawa mahangan ba? Mm. Eh kin san an ce ra'ayi riga. Haka. Wani lokacin shinkafa zai siyo miki tiya ɗaya dubu biyu ce shinkafan nan. To loka biyu a wani wurin. Eh mm. ke sai kika siyo kaza guda ɗaya dubu uku da ɗari biyar. Sai ce ɗan wannan kazar da kika samu. To wata shi ainihin mun doya eh, abincin yake eh, kallo. Eh shi ba abin da kika ƙara. Wannan ƙoƙarin naki shi ba. Kuma ka ya sani. Mm. Sarai saboda watakila ma ya fi ke karatu. Hmm. karatu na islamu watakila ya fi ki bokan ma watakila shi doctor ne ke ko ko masters din biki kai ba amma sai ce dan wannan kazar da kika siyo za ki siyo tumatir tumatir ya siyo na ɗari biyar kin siyo man gyaɗa kwalba ɗaya dubu ɗaya kimiyya sai ce ɗan man gyaɗan da kika samu. Wato shi ya kawo ai gundarin eh, abincin shi. Eh. Ya biya wa yara kuɗin makaranta sai kika sai uniform, kika sai jakan makaranta, kika sai abin tafiya makaranta. Ni dan biskit da su eh, da ruwa. Wani kila ma kuɗin mai keke na fef ɗin ko kuma mota ki kike zuba mai kike kai sa sai ce dan kina kai sa makaranta. To aikin ma daga yau an daina. To wato kina ganin kamar renuwa ne ke tsakanin ku da mazan ke ba wai ba kwa yi bane. Eh amma shi sai ga kawai ba wani abu ke ba dan wannan abin da kika yi kuma fa ya san ba dan din bane. To Asiya ga dama ta samu a tallafa wa maza musamman da yake ina ganin kamar al'ummar mu ne aka fi samun irin wannan na cewa maza da mace da namiji ba za su hada karfi da karfe su tafiyar da al'amarin zamantakewan auren su ba saboda kila abin da addini ya gina cewa namiji ne ke da nauyi ba amma idan kina da damar yi kamar ai ina ganin ban san ra'ayinki ba amma kina ganin kamar abu ne wanda ya dace mace ta yi ta tallafa ko kuma ta kawo gudunmawa ko kuma ga albashi na dubu goma ne zan ba da dubu biyar a cikin harkokin gida ni dubu biyar na keɓe shi kai ma kawo naka ai kina gani abu ne wanda zai iya iya amfani da shi abu ne mai yiwuwa mace tana karban albashi za ta iya kasa shi biyu ta kashe ɗaya a hidiman gida hmm. rabin kuma ta yi na ta hidima na kanta ma yan uwanta da kuma wani hidindimun da take da shi amma babban matsalar da ake samu a irin wannan abin is mazan sun fi so idan ta karbi albashin gundarin albashin ta zo ta ajiye musu ta miko musu ta ce to ga albashi na yau dubu ishirin ya za a yi da shi to shine zaman lafiyansu Au. abin da kika fahimta abin da suke so kenan. Abinda mazan suke so mm. kenan. Idan ba haka aka yi musu ba, ba su jin daɗi. Mm. An dinga kawo tsegumin nan, an kawo nan, an kawo can. Kamar cikin maganar Sirari ta yi, ko Madiyana ta magana akan zai iya ce fa ni aro. a karbi a ce ba ni aro kuma in ta ba ta bada aro kuma sai zama tashin hankali haka akan wannan sai ya kawo ga har a ce tafi gidanku eh in kuma ta bada kuma ba a biya kuma in ta bada sai a ce ai ba bashi tsakanin au ba ba bashi tsakanin mata da miji ba a biya sannan kuma ita kuma kuɗin da ta ware makanta ta aje rabi ta bada rabi ta hidiman gida da shi rabin da ta ware still a gidan still za ta kashe saboda za ta hidiman yara to idan ta hidiman yara hidiman yara ba nata bane nashi ne a ta ba an ta wani ko da ƴaƴanta ne a a kan wuya a yara ta ne a wuyan shi hmm, kuma kuka ce fa da wuya da arziki da ciwo da lafiya duk kuna tare to ce nake idan akwai arzikin ma shi ma a ci tare ne to ai shi na shi ya kai ya kame na shi kin kawo naki kun kasa ah, ah, shi na shi akwai namijin da yake kamewa ne ba wani kamewa duk a ah, hannun ku yake karewa wani namiji idan ya aje miki hatsin ai shikenan ya tafi idan aje miki hatsin shefanen ta bakin siraya idan ka bada magi shida aka ƙara guda hudu hmm. to wani bai ma bada shidan ba yana so ki sa magi guda goma din ya zo ya ci ya ji daɗi ya lashe baki ya tafi kuma gobe ya je killa gobe ki samu kin yi ba idan ya dawo <laughs> idan ya dawo ya ce ina abinci je yau baki samu kin yi ba inda zan yi wani kari a nan wurin so da yawa zaki ga maza wasu irin halitta ne wanda Allah ya suna son su ga suna da control ta zan ce suna su suke da duniya komai mm. kuma haka Allah ya halicce su mm. to wani lokacin sukan ga cewa mu mata masu aiki ko kada in yi amfani da kaina yawanci mata masu aiki mm. ba sa son wannan suna so su ma kaɗan ba su dan dama su dan eh, yawa to so da yawa wannan abu shi tsorata su yake tsorata sai ah, wannan ta yanzu yanzu nan ta yi tuwo ma sai take ita take ciyar da ni <laughs> masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen hausa na murya amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa yau kallabinmu ta mako wata mace ce da ta rayu cikin maraici da rashin gata amma ta kudura aniyar inganta rayuwarta waka aka ce a bakin mai ita ta fi daɗi ga labarinta sunana hadiza hima haruna ni yar kungiyar horar hula ce ni dai da na tashi ma marainiya ce tunda ina da shekara bakwai ma'aifina ya rasu ina da shekara goma sha ɗaya ma'aifiyata ta rasu ban girma a hannun dangi uwa ba ban girma a hannun dangin uba ba tsakani da allah an ne a yamai a vandu nan da biyu eh kenan a takaice yanzu dai ina cikin shekara ta arba'in za a ce ko in ban ciki ba ma dai nan da watanni zan cike shekara arba'in an yi mai aka yi ni a can na karatu daidai gwalgwado tunda maraicin wannan nawa ya so ya kawo min cikas kuma ya zamanto ni kadai uwata ta aiwa amma a wurin uba na mu biyu ne mu uku tunda can wurin akwai biyu kannuna guda biyu to su da yake uwarsu na raye kin gani ya zamanto su alhamdulillahi kuma wasu kamar dangin ubanmu ce mm. to ni kalubali ma na rayuwa na farko da ya zamanto na fara gamuwa da shi a cikin rayuwata bayan rasuwar ma'aihwana ya zamanto uwata ta jihar da magaramci ubana ba bazabar mene na jihar dose to adawa cikin kabila guda biyun wannan shine kalubali na farko da na fara gamuwa da shi a rayuwata ban da mancewa inda dangin ubana suka yi kula da kannuna wa'anda muke uba guda saboda sun ce su ma ne aka ce ni kuma ba hausa ce yan shahar da magaram alhali uwata ba barbara ce in ga wannan kalubali na farko ne wanda yasa dangin ubana ba su kula da ni ba tunda yau in na ce miki a cikin rayuwata har zuwa girma na in ba a yanzu a girman ganawa ba dangin ubana da ya taba hutowa kannin shi kan yayun shi ya dafa mini gaskiya babu shi a cikin rayuwata hmm. kwata-kwata ma saboda na kasance ya aka yi gaskiya a wannan lokacin rayuwar tamar abadi sai dai in ce miki alhamdulillahi tunda an yi lakwal allah ne ya kama mini da taimakon mutane da kuma jajircewa da na yi saboda in ba don jajircewa ba da na yi allah kaɗai sai yanzu cikin halin da nake ciki eh, hannun e hannun inda na zamna na farko kaman bayan rasuwa uwata akwai wata wadda ta riƙe uwata a hannunta na riko ne aka bata na uwata ita ma ba dangi iya ba na uba ba a hannunta na zamna to bayan rasuwar uwan nan tawa irin dan abin da ake kai alawus alawus da suke samu daga hannun uwata da yake uba na zamanto babban ma'aikaci ne bayan na gwamnati sosai ma babban ma'aikaci ne na gwamnati tunda duk da yawa ma da suke karanta livrori suna ganin sunan ubana saman livrori ekriven ne ubana banda shi kuma eh kuma banda shi ubana ilete parmi abin ga yana cikin yan horko horko wanda suke abin ga yan primary national du Niger a ah. can yayi aiki yan premier ne eh. a realite ubana Eh, rubutu yawwa kenan takardu da yawa in ya buga ya sa sunan shi daga kasa. Mm, buga jaridu da sauransu to ma'aikacin can ne ma'aikina to kin gani bayan rasuwar shi an mini gyaran takardu to akwai alawus da ake bamu mm. to wannan alawus in da shi ne ake aiki da ma'aifiyata ta zo ta rasu kuma ba a maida a sunan wannan macen da take rike da yina sai aka yanke alawus to kin gani zama ya lalace hmm. yau ina nan ne wurin wannan dan uwan gobe ina nan ne wurin dan uwan haka dai akai ta rayuwar har Allah ya sa na samu certificate na samu certificate na kare primary na kai hmm. college na zo sai na zo sai shi ma dai ba wanda ya damu mu ɗaya takamaimai da yake tsaye kan karatu na ko wani wane ne a nan dai Allah ya bani basira nan kusan mu da yake kusan kasuwa muke akwai masu kawo wani garin rogo wani daudawa da sauransu na saidawa hmm. to ina amsa wa'annan kayan ina shiga cikin kasuwa wadata ina saida ina samun 20 30 ina sawa a gwangwani a haka nike tara 'yan canji na a ciki in sai kayan lokal a ciki in sai uniform na lokal dukka dai abin da ya kayan examen duk abin da ya sawaka na karatu walla a ciki ina samu bancin shi kuma akwai irin 'yan wasanni da ake yi na tiyatar. Mm. ina zuwa turup turup ina yin wasa eh, wasan kwaikwayo ina zuwa wa'annan duka bambar zuwa center cultural franco bambar zuwa center cultural america akwai yan turup turup da ake sa ina shiga ina wasan kwaikwayo wata ran in muka yi wasan kwaikwayo ina samun shika dari uku duka kuma a lokacin nan akwai abin da ake ce masu ware cultural wasa da ake yi ake shirya to ina cikin wa'anda suke sai da envelope surprise mm. akwai yan matayi da ake ce ce ma laizotas da ake dauka na unguwa a ce su sai da envelope surprise in ka sai da jika kana da dala arba'in to wa'annan sana'o'in tun ina sai eje duka sana'o'i ne da na kware a cikin su ban yin sati ba aje ba dari da hamsin ko jika ta wata kaina to kafin nan ai hal wani aiki kika yi na wanke wanke wurin wata mai tuwo ko sauransu tabbas wannan duka aiki ne wanda na shi wannan bayan ma na samu brevi ne ai hmm. wannan duka bayan na samu brevi ne tun da tun college da na kare secondary school wa'annan ayyukan shine na tai har Allah ya sa na zo ga samun brevi hmm. to bayan na samu brevi ne lise in ta gagara abun he gaskiya ya kawo tangarɗa sosai tunda orientation ce ban samu ba kuma ni a lokacin nan gaskiya karatun jarida shine a gabana mm. to a lokacin nan ne na jajirce da neman kuɗi inda duk aikin da na gani in dai halakka ne zan iya samu a cikin shi gaskiya ina iya neman shi to a lokacin nan na huto neman kanwa uwata da take wajen agadis wadda ake ce mata mangu ta tallafa mini in samu in yi wannan karatun da nake so kuma ita kuma da na je can wajen Eh, babu rabon mu gana ita kuma bata nan sun tahi libi ita da mijinta ban san ba kowa a nan garin wannan na agaris kin ga a nan na zamna da nan zamna na kwana guda a nan tasha a nan ne na samu wata mace mai sai da abinci tana na har yanzu muna mutunci da ita garin agada cikin wannan inda na kwatanta mata na gaya mata halin da nake ciki ta ce min to ita bata da kuɗin da ta bani ko wani wani amma ina so in zamna a wurin nan mu yi sana'a tuwon nan ina yin wanke wanke da abin da ya sauka eh in samu kuma cikin ikon Allah na zauna nan wurin kuma hallo na tara kuɗi na tara kuɗi kuma daga nan wurin da yake dangin uwata kakata a lokacin tana rayuwa da ta aifi mahaifiyata tana nan garin kazawai daga nan wurin macen na tara kuɗi abinda na samu daga nan na ɗauki mota na zo da magaram zawata ta farko kenan na zo da magaram ban san ba kowa shi ma a da magaram kin na tambaya inda za a samu mota tasha abin ga mai zuwa kazawai aka kai ni tashar zara inda Allah ya sa kuma tashar zara wanda yake na wanda ake ce ma Alhaji Barde ya san dangi na da na mishi zance ma ya ce mini kai yawanci ce ai mahaifiyar ki ma mun sani insha Allah ya sa mota ya kai haccan kazawai inda na gamu da kakanni na na wajen wata. a nan wurin ma na samu 'yan kwanaki sannan na komo nan da magaram nan da magaramkin wanda na fara na fara istash a radio amfani tunda gaskiya aikin jarida aikin ne wanda na so shi Allah ne kawai bai sa ba na zo nan radio amfani na fara istash shirye-shirye inda wanda ya fara an kadire na a nan ana ce mishi lawali ba wada marigani Allah ya shi kanshi lawali ba wada shine na farko wanda na je na tambaya a kan shi ma na fara fadawa na kwatanta mishi duka halin da nake ciki na ce mishi gashi gashi ya ce min ba matsala yanzu daga nan ne ya fara koya mini a ayyuka kuma cikin iko Allah ina nan ina wannan aikin na radio amfani kuma hallo ina sai da karta airtel mm. kudin da nake samu a karta airtel a su na je na biya lakwal nake kurdo suwar a lokacin na akwai boso mm. nike biya boso nike karatu hmm. da taimakon wasu mushanni da sauransu hakanan dai ina dan kakkama ina dan kakkamawa na yi kandidat liver na bak hmm. ban samu ba na harin na biyu kuma sai na biya ebmt nike yi polytechnic ne mm. na samu cikin wannan kananan ayyukan ina yi astagfirullah ka akai ga nan wurin ma ina cikin wannan na yi sai wanda na yi premier Allah ya sa save the children ONG save ta hudu offer kinta mm. na nutrition assistant nutrition mm. na je na kai takarduna suka diba suka ce to ba matsala sun dauke ni aiki suka dauke ni aka kai ni mata mai inda daga mata mai nan nake assistant aka mini kwantara ta wata tara a kowane wata ina da albashi shika ɗari biyu babu shika biyar a da su tax da su wane ne duka wannan shika ɗari biyu cikin ikon Allah su nake biyan lakwal gaskiya wannan aikin na ji daɗin shi saboda shi ya kama mini na ci buri tunda ni a rayuwata ban ni da mutum guda mai tsayayye wanda ya yi tsaye da Allah ya ce ya kama mini a cikin rayuwata dukkani na wa kaina tun radda uwata ta waɗe ta kwanta kan sutura ta kan turare na kan abinci na dukkani na ɗauki wani kaina ina da shekara goma sha da ya To abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a wannan makon sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa inda banda ayyuka da kallabi Hadiza ta yi daban-daban za ku ji yadda maraici da rashin gata suka shata tsarin rayuwarta kada ku bari a baku labari Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Tamar Abari a Damagaram Jamhuriyar Nijar da kuma Binta Ibrahim a Kaduna, Najeriya da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. A madadinsu duka ni alheri ke maku fata alheri.